Zama masu sauraron yau da gobe shirin matasa sallama da fatan duk na lahiya da wannan yammacin talata goma sha biyar ga watan Disamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuma ta rediyo amfani FM da sarauniya da kuma niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin tare da Halima Jumrau. Wai da gaske ne akwai wasu malaman jami'a masu mugunta waɗanda wai suke hana ɗalibai wucewa don tsabar keta? Wai ana zargin malaman jami'a suna da mugunta. Kin fahimci akwai wannan? <laughs> To, an ce abin da ya fi ƙarfin ka sai ka mai da shi wasa. Ina gaba ni da amsa ana. <laughs> Ku kasance tare da mu a zauren matasa za ku ji wannan muhawara da aka ƙara shi. To tunda ta tabbata cewa akwai matsalar karancin guraben karatu saboda karancin jami'o'i a arewa, yaya za a yi a magance wannan matsala na a samu wadatar guraben karatun? Dole sai an jawo masu zuba jari a nuna musu mahimmancin abin kuma a nuna musu cewa idan aka bi tsari za a sun su bi da dusu ya za a samu kuɗin kuma sannan za a samar da ingantaccen al'umma. filin matasa masu basira na tafe da tattaunawa da shugaban kungiyar matasan arewa masu neman farfado da martabar noma sai kuma amsoshin tambayar mu ta Facebook duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To da farko ga hilin matasa masu basira kuma kowaye wato bakon namu na yau. suna na Suleiman Salisu kuma shugaban ah, kungiyar matasa matasan arewa wanda suke ƙoƙarin maido da kima da martabar da aikin gona ke da shi musamman a arewacin najeriya kuma ni manomi ne wanda da duk da yake na da ƙananan shekaru an horar da ni shi musamman aikin gona ɗin tun ina ƙarami da yake mahaifinmu shi mutum ne wanda yake da san aikin gona yana da abin kusan shi ya jawo ra'ayina wajen ganin ni ma na mai da hankali game da shi wato aikin shi wannan aikin gona musamman wajen kuma ta haka ne ma muka kirkiro ita wannan kungiya wajen ganin mun faɗakar da sauran 'yan uwanmu matasa wajen ganin sun zo sun anshi shi aikin gonan musamman yadda za su ɗauke shi a matsayin sana'a ba wai shi aikin gona su eh, kamar yadda aka ɗauke shi a da ba kusan matasa musamman mu yanzu a arewacin najeriya matasa suna ma kallon aikin gona kamar wani aiki ne na wahala wani aiki ne wanda ke da riba ba ma dai na kasuwanci ba ne ba sun maida shi kawai wani wata harka ce wanda ake yi shekara zuwa shekara don a noma abincin da za a ci to shi ne muke kokari mu canza masu wannan tunanin mu gwada masu shi aikin gona musamman wata ma'aikata ce mai zaman kanta wanda take wanda samu asali duk eh, wasu abubuwa da ake yi yanzu duk ba su kai shi aikin gona asali ba kirkiro su aka yi daga baya kuma aka aka aka rike aka juya mu shi aikin gonan baya to shi ne muke kokari mu gwada musu eh, shi aikin gona yana da muhimmanci domin su rike kuma ya zama masu ma'ana ya zama sana'a to shi yasa muke shi yasa muka kirkiri wannan ita musamman wannan kungiya ta matasan arewacin najeriya masu sha'awa aikin gona galibi daga cikinmu mun mallaki kamfanoni musamman na sarrafa amfanin gona kamar ni da nake maki bayanin nan yanzu ina da kamfani nawa sunan kamfanin kuma sulfi agrofarms limited in kika diba za ki ga na ne da sunan mahaifina na hada wanda ya zama kamfani wanda galibin abubuwan da muke yi shine ta yaya za mu sarrafa amfanin gona kuma ta yaya za mu haɗa kai da wasu kamfanoni da kasashen waje yadda kayan da ake nomawa musamman wanda muke nomawa ana arewa inda za a dinga fitar da shi kasashen waje to shi yasa muka yi wannan kamfani da kuma kokarin da muke yi wajen yin irin abincin dabbobi wanda shi ma yana karɓuwa sosai Alhaji Musa dan shi ma ya yi jama'a kowa ya kama noma da gaske Sai kuma zauren matasa kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarshen tattaunawarsu da wasu ɗaliban Kano da kewaye. Aisha, wai ana zargin malaman jami'a galibinsu suna da mugunta sai su kirkiri mugunta su kada mutum ba sa so ya fita yanzu shekarar ke wajen biyu din nan ko uku a maka jami'a kin fahimci akwai wannan <laughs> to an ce abin da ya fi karfin ka sai ka mai da shi wasa ai ina gaba ni da amsa ana <laughs> ai tsari ne na lalubo bakin zare kin gane eh, na ta ni mu gyara ba so nake ki ce Mr A da Mr B da Z Y Z ba akwai eh, malaman jami'a ba sa so su saki mutum ya yi irin su taimaka masa da tsarin karatu ga yadda za ka yi ga yadda ka yi ga kaba kamar yadda muka ji ana yi a us ko uk in an haɗa ka da supervisor shine zai dinga kawo maka ma materials da za ka yi wani karatun ko ka yi wani project ko wayewa da sauransu mm, wai ana samun irin wannan yanayi eh to kasashen waje yana da bambanci da najeriya ai ta najeriya duk inda ta yake Najeriya ce dama ita gaji matsala ta koina ina kamar ya saboda haka kamar su malaman can ɗin. Hmm. ai su eh suna sakin ɗalibai fiye da malaman nan kuma malaman nan in ka sha wahala ka yi kokari ka samu abin da ka sha wahala in baka sha wahala ka yi abin da ya kamata ba to za ka gani don taimako suna taimaka amma kaɗan ba wani suna taimaka can da yawa ba ne ta inda za su kamar inda ƙasar wajen suke yi a'a suna dai taimaka amma kuma taimakon su yakan sa ɗaliban su su je su yi himma su je su yi karatu su sha wahala su je duk inda za a yi dai su nemi ilimin za su je su nemo shi wai farhan gaskiya ne kawai malami ba su ka ci kwas ɗinsa sai ka yi eh labarin haka ya iske mu shekara kina a nan makarantar this is my third year kenan um, kina samun kin taba gani ko ji tun da kika zo wannan makarantar cewa eh, kawai idan malami saboda wani dalili nasa ya ga dama kawai sai ka da kai na samu labari but maybe personal interest maybe rashin kunya ya mai a aji maybe tambaya ya mishi yana so ya kure shi komai zai iya faruwa misali idan yanzu um, kina malama ne miki rashin kunya Um, a ganin ki eh, eh, eh, ne punishment ko kuma ladabtarwa da za ki man ko shi ne ki kada ni wannan kwasin ba otherwise da za ka iya punishing mutum ba tare da ya faɗi kwas ɗinka ba ko ya ci i think the only way da mutum zai faɗi kwas ɗinka is if he really fails the kwas kawai ya faɗi ya faɗi fine amma idan wai if it's for punishment za ka iya sa mutum ya yi community service ai ya je bakin titi ya tsaya ya tsallakar da yara in sun taso daga makaranta a'a ya zuba ruwa a masallaci a'a a zo a samu inda za su share mana faculty of law saboda ya yi da ko a cire mana yana akwai i think akwai other methods of punishment da idan kai ma mutum in fact ba kai ba ma wani ma ba zai ƙara tunanin yi mishi irin abin da ya maka ba sai lallai mutum ya faɗi kwas ɗinka. amma an aka tambaye ki me yasa suka zaɓi su kada ɗalibi a bashi carry over ko ma har kai da spill over eh, kawai don ya bata malami rai eh know kamar yadda ake cewa kowa a gidan shi sarki ne so ka kamar suna da ultimate power over scripts da za su write da za su yi makin sannan kuma su suke ba da record so duk abin da suka bayar ya zama daidai kuma sannan kamar ɗalibi babu wani ɗalibin da zai tashi ya je standing up to wani malami ya ce mishi you failed me saboda i said so so so and certain or saboda you don't like my face in class so i think it gives them an iota of superiority over subjects and so and it makes them feel superior a ƙarshen ƙarshe su malamai sarakuna ne ne a makaranta abin da ya sa na tambaye kin ce wai kowa a gidansa sarki ne sarauta suke nuna wa ɗalibai su malamai kuma idan haka ne haka ya kamata? It's somehow like it because although akwai waɗanda they are very democratic and diplomatic a yadda suke abubuwan akwai kuma waɗanda gaskiya kawai I'm the teacher so I'm the master abinda da na faɗa shi za a yi wanda duk ya yi abinda da ba shi nake so ya yi ba zai yi facing rat dina. I think that's how it suke yi fine but amma i don't think it should be that way i think it should be in a more civilized manner yaro ya maka laifi okay you can call him me yasa ka yi so so and so thing zai iya ce maka malam da alakai kai haƙuri wala ban san abin da ne zai bata maka rai ba alabaka baka haƙuri as an apologies like we have apologies zaka iya tender an apology kai in many ways fine kawai in an ba mutum haƙuri ya haƙura wani abun ma bai kai ma sai mutum ya ji haushi ba abakar kai ne na ƙarshe wai eh, me yasa kake ganin malami kawai saboda wani dalili kawai sai waye gari kawai ce na ka da kai kwasina eh to in haka ma ta faru saboda su ma ɗaliban akwai rainin akwai wanda in tashin abu zai yi wa malami intentionally kamar Za ka fita ba excuse ba waye haka amma anan wai laifin waye ne eh, eh, because abin da aka sani shine malamai eh, abu bisi koyawa da ilimi da tarbiyya ko ba haka bane idan ɗalibi yana rashin kunya waye kamata a tuhuma eh malaminsa kaga shi zai ba shi tarbiyya kuma su suke da alhakin su ba shi kansu ɗaliban tarbiyya don kuma suna iya kokarin su domin su ga sun seta yaran akan tarbiyya idan yaro ya ba daidai ba in an bi ta hanyar da za a lajabtar da shi a lajabtar da shi ai yayi daidai To tun da ta tabbata cewa akwai matsalar karamcin guraben karatu saboda karancin jami'o'i a arewa, ya za a yi a magance wannan al'amari don a samu wadatar guraben karatun? Malam Kabir Sufi Sa'id na kwalejin share hagen shiga jami'a da ke Kano ya amsa mana wannan tambaya. To gaskiya sai mu ce masu zuba jari wato tun da mu mutanen mu yawanci musamman a nan arewacin najeriya mutanen mu yawanci yan kasuwa ne kudaden su na kasuwanci ne ba na gina masana'antu ba ne kuma akwai abubuwan da basu gane ma ba su ya kamata a yi kokarin ganar da su kan cewa samar da ilimin nan zaka je cikin su biyu da dutse ɗaya idan ka yi shi zaka samu kuɗin kuma sannan ka samar da ilimi kuma ka taimaka wa al'ummarka sun ci gaba to dole sai an zo an jawo masu zuba jari a nuna musu mahimmancin abin kuma a nuna musu cewa idan aka bi tsari za a jefi sun su bi da dutse ya za a samu kuɗin kuma sannan za a samar da ingantaccen al'umma so da aka sai an nemo private sector investment a wannan bangaren gaskiya kamar yadda na faɗa a hirar mu ta baya da muka yi gaskiya kudancin najeriya sun fi karɓar abin da hannu biyu na musamman zuba jari din a harkar bangaren ilimi din jami'o'i masu zaman kansu da dama suna nan kuma ingantattun jami'o'i a kudancin najeriya din nan akwai jami'ar da na ziyarta wata coci ne yake da ita kuma abin sha'awar sai na ga cewa asalin ne cocin da ya gina jami'ar dan arewacin najeriya ne dan jihar kogi jami'ar covenant university wadda cocin living faith take da ita gaskiya matsayin da ta kai da kuma yadda aka inganta ilimi a makarantar ya sa na yi tunanin ya kamata a ce masu zuba jari da yawa a nan a arewacin najeriya musamman su yi wannan tunanin kuma a wayan musu da kai sannan kuma a nuna musu in aka fi tsari za a samu fita daga cikinsa ba kuma wai sai lallai 'yan kasuwa kaɗai ba waɗanda suka yi aikin gwamnati suka bari suka rike mukamai kuma Allah ya sa suke da abin hannunsu din za su iya shiga cikin harka tunda na gani a Christian University ta jihar Ogun ita ma wadda Chief Bola Ajibola ya yi mutum ne da ya aikin gwamnati din kuma ya bari ya kai matsayin minista ya bari kuma ya zo ya yi jami'a mai inganci kamar tashi so da haka duk wani alahayyar halin dukkan matakin jama'a da muke da su za su yi shigowa harkar kuma a samu fita kuma a samu ingantacciyar al'umma mm. to ɗaya kenan na biyu kuma za a iya yin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatoci ɗin da kuma eh, masu yan kasuwa ɗin abinda muke ce public private eh, partnership um, yan kasuwa su kawo jarin su gwamnatoci kuma su ba su eh, su ma jari ɗin a haɗa ko kuma su su ba su goyon baya ko su ba su fili inda za su gina a sa ya kasance an samu wata haɗaka tsakanin eh, masu zuba jari 'yan kasuwa da kuma gwamnati wanda su ma suka haɗu ɗin za su iya samar da eh, ilimi mai inganci musamman a wannan mataki na sama ɗin mm. ah, sai kuma abu na uku da muke gani wata shi ma zai taimaka masu yin dokokinmu 'yan majalisunmu da sanatocinmu su ma su ta gani cewa sun shigo ciki an yi dokoki an yi liberalization na policies ɗin da muke da su a halin yanzu na ilimi shi ilimin a halin yanzu an masa tarnaki da yawa an tsaurara hanyoyin samunsa a yi kokari a sauƙaƙa su a yi dokokin da za su sauƙaƙa su a yadda cewa yadda za ka iya samun ilimi din nan ta harkar yanar gizo ɗinnan nan to a yadda akan cewa za ka iya zuwa ka nemo eh, iliminka kuma ya zo ya kasance an sa an karɓe shi sannan a fitar da hanyoyi da dama na na samar da ilimi din yanzu ko da kana aiki a cikin hutu ko wani wani vocational program da aka fitar da shi da lokacin da kake da hutu kuma da yamma ko da daddare za ka je ka shiga tsari kai ma ka samu kanka nan kana samun wani abu na rayuwarka kana tafiya da rayuwarka abubuwanka ba su tsaya ba kuma can kana kana kana kokarin neman ilimi kasance an samar da dokoki dai da za su sauƙaƙa wa mutane a duba a ga cewa akwai waɗanda yake watakila suna da ɗawainiya a kansu amma kuma suna buƙatar samun ilimin nan kuma haƙƙi ne ma a taimaka musu su samar da haka a yi dokoki da yake za su taimaka ma irin waɗannan mutanen a sauƙaƙa al'amarin sannan kuma shi kanshi tsarin mu ɗin ya kasance tsari ne na gida wato ma'ana yanzu misali mun ɗauko wani tsari da yake na ga a ƙasashen afirka da dama ba lallai ana yin haka ba na duba na ga misali eh, a tanzania yadda mu muke sa mahimmanci akan lalle lalle mutum sai ya samu credit a turanci ko da ya ci credit tara a can inda turancin sa babu credit to ba shi ba shiga jami'a to kuma wannan ya sa yara din suna ta kokarin bin hanyoyi da dama na ganin sun ci shi turanci din ah, masu kyau da marasa kyau to kuma sai ka duba ka ga babu wani abu da za mu yi ne na samar da alternative eh, shi wannan tsari din da aka yi da kuma ake ta tsaurarawa akan akan akan abin nan din sannan kuma su kansu ita gwamnati da kuma kamfanonuka masu zaman kansu ya kasance an rage bukata da ake da ita ta cewa lalle lalle sai ka kai matakin ilimi wani ilimi wasu da suka je interview wasu kamfanonuka masu wanda suke sababbin kamfanonuka ne kuma na kasashen da suka ci gaba sun ce da suka je har aka gama interview din da su ba a canje su ilimin su a abin da aka duba me za su iya yi ma kamfanin don aka rage waɗannan ɗin watakila alal hakika za mu iya cewa za mu samu wa kanmu sauki ta bangaren abubuwa da yawa. Mm. A gaskiya a kudancin Najeriya ne za ka ga mai karamar sana'a bai ma kwalla faransa akan sai ya kai ɗan shi jami'a gwamnati ba ya yadda ya wahalar da kanshi ya tara kuɗi din kuma ya tura ɗan shi waccan makarantar ba tare da ya yi korafi ba. mu a nan a arewacin najeriya gwamnatin kanta in ta dan kara kudin makaranta ko yaya ne to sai ka ji ana kai ruwa rana amma balantana kuma a ce jami'o'i masu zaman kansu su saka wani kudi mai dan yawa to gaskiya ba lalle ne mutane su iya kai 'ya'yansu ba gaskiya za ka ji abin ya zama na ko da an yi su din sai dai su zama na watakila na 'ya'yan masu hali ne da kuma hannu da shuru mu a nan din gaskiya har yanzu ilimin da shiga rayukanmu akan yadda za mu iya sadaukar da wasu abubuwan mu musamman na jin daɗi din mu yi ƙoƙarin samowa da iyalanmu shi ba. Kowa yanzu a matakin sakandare din da matakin firamare in ka duba sai ka ga masu zaman kansu din musamman waɗanda suke kuɗin su ya ɗan haura za ka ga mutane da yawa sun haƙura komai ingancin ilimin da suke samarwa. To wannan ne yasa watakila tunanin yadda halin mu yake sai ka yi tunanin ko da ka kafa din kar kuma ka kafa barka da gini ba tare da jama'a sun kawo iyalansu ba amma dai alal hakika in aka fara din idan dai mutum ba ya yi tunanin yanzu yanzu ba ya yi tunanin cewa abu ne da yake a hankali za a iya wannan wayewar za ta zo mana to za mu iya cewa in aka yi din kwalle za ta biya kudin sabbi mun gani a halin yanzu a abuja din yan arewa namu sun fara kuma abin mamaki shine gashi har abin ya samu karuwar da yake za su yi tunanin da sun yi arewacin arewa watakila da sun kara taimakawa a mutanen namu gaskiya dai akwai tunanin karkayi a barka da gini ba tare da jama'a sun zo sun shiga kuma har ka samu riba ba amma dai abu ne da dama za a ce mai dogon zango riba shi ba wai lallai ta yanzu yanzu ba ce ya yi tunanin riba ta riba ta dogon zango ba wai riba ta gajeren zango ba hmm. kuma a yi tunanin cewa ita kanta al'ummar ana mata fatan cewa Allah zai kawo mata wannan wayewar da kuma ci gaban tattalin arzikin ƙasa tattalin arzikin ƙasar mu gaskiya bai kai ah, na na kuna arewacin Najeriya din bai kai farin tattalin arzikin kudanci ba sannan kuma yadda suka ba ilimi din muhimmanci ah, mu a nan arewacin Najeriya ba mu ba shi wannan muhimmancin ba kuma ba mu da karfin tattalin arzikin da za mu ci za mu yi kokari da su amma komai yana da lokacin fara shi idan aka fara din yanzu muna tunanin cewa in Allah yadda za a kai ga wannan wayewar kuma muna fatan tattalin arzikin kasan shi ma zai samu ci gaba ya baka yau kamar na kudancin Najeriya. Hanyar mu nemi ilimi gwada ban ah, mu nemi ilimi alfahari. da ilimi baya nashewa wanda bai gani mana hangowa hasken da ko ina shi ke kyallawa wanda bai gani mana hangowa ko wanda bai gani na fuskantowa jamila mhm. kin san malam kabir sufi sa'id ya amsa mana wannan tambaya game da shin da gaske ne mm. zargin da ake wasu malamai suna da keta oh. da mugunta amma saboda lokaci Wataƙila nan gaba sai mu sa sai mu ji amsa shi Tun da malami ya kima a kwaleji. Cewa ya yi wasu e din wasu e kama suna da keta wasu kuma kawai halin su ne mm. haka suke ba wai da gangan suke ba don su yi keta su yi mugunta kamar masu aikin asibiti kenan da ake ce musu zargin hali ne yace amma wasu kuma suna yi ne domin su tilasta wa ɗaliban su yi karatu yace mm. idan aka duba yanzu dan aji shida na yanzu mm. bai san abin da dan aji ɗayan shekarun baya ya sani ba. Gaskiya. Eh. To ba wai suna yi bane ba dan kiyata kawai dan su janyo hankalin su mai da hankali. Eh, sosai. Mm. To mun tambaye ku cewa ya kuke ɗaukar 'yan bokon da ke kyamar yin amfani da harshen su na gado don nuna cewa suna da ilimi ga yadda kuka amsa mana ta Facebook. A iya bincike na na gano cewa ba wanda yake raina yarensa da al'adunsa sai bahaushen mutum. Kullum yana barin al'adunsa da yarensa yana komawa na bature saboda a ce masa mai ilimi. Abinda kuma ba sa lura da shi shine bature zai zo kasar Hausa ya kamar shekara ishirin amma ko da wasa ba za ka taba ganin ya sa kayan bahaushe ba kullum sai dai ka ganshi da gajeren wandonsa yana yawo. Kuma Hausar ma ba zai koya ba ko magana za ku sai dai ku yi da yarensu. Ai ko satin da ya wuce na sha kashe shirinku na yau da gobe wanda kuke yi a kan ya za a yi matasa su samu guraben karatu a jami'a. Saboda wata mace wadda 'yar Kano ce, amma in za ta yi magana sai ta sa turanci. Na daina jin shirin ma saboda raina yana ɓaci in na ji ta yi hakan. Sako daga Hassan Muhammad Mai Kwano. Yau kuma ta kuka biyo da mu? To alhamdulillahi ni dai ba ne gaba da baya na yankin Funakai da na fada, kuma duk inda na tsinci kaina babu ruwana sai na nuna cewa ni filla ne sabida kishin yarena da nake yi. Kai hatta ma posting a Facebook da Twitter ina yi da yarena na fulatanci sabida ina alfahari da kasancewa ta ba Duk da cewa ni ban yi karatu mai zurfi ba, amma kuma in sha Allahu ko da na yi karatun digirin digirgir ba zan watsar da yare na ba ƙoƙari zan ta yi in ga na ba da gudunmawar ƙara haɓaka shi amma abin takaici wasu 'yan bokon ba sa so su yi yarensu sai turanci hatta ko magana suke yi da wanda bai iya turanci ba sai sun sirka mishi da kalmomin turanci don a ce suna da ilimi don haka masu irin wannan ɗabi'a ya kamata su daina su yi amfani da bokan da suka yi wajen kare martabar harsunansu. Sako daga Baffa Haruna Bajoga, malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka, wanda aka fi sani da Ubangidan bare-baren Facebook. Ni kuma a fahimta ta don kayi magana da wani yare da ba naka ba, ina gaba wani abu bane face kawai ka saba da yaren ko kuma yaren shi ake yi ko kuma shi yahi majority a wajen sako daga mgm gifted nima wallahi ina mamakin mutumin da yake da irin wannan halin wai dan yana da ilimi sai ya ringa kyaman yarensa ni ba fulatani ne uso amma sam ni ba na gudun yare na ko kaɗan allah ya kyauta sako daga umarmu mu yatta allah shangom ai kowa ya bar gida gida ya bar shi yin haka rashin kishi ne gami da rashin wayewa duk wayayyen mutum ba zai bar yarensa ba duk zirhinsa a boko sako daga muhammad mai kaset cross kawwa duk ɗan bokon da ke da irin wannan al'ada to ina ɗaukar shi a matsayin wanda ba shi da kishin harshensa da kuma al'adarsa idan kuma ya ci gaba da haka akwai yiwuwar su idan kuma ya ci gaba da haka akwai yiwuwar su ma 'ya'yan da zai haifa su tashi da irin ɗabi'arsa sako daga mahmud salihu ƙaura na muda masu ƙyamar yaran su na gado ina ganin su a matsayin masu yawan karatu amma babu ilimi domin karatu daban ilimi daban sako daga attahiru hashimu muna ɗaukar su a matsayin waɗanda ilimin bai amfane su ba domin kuwa duk wani wanda zai bigi ƙirji ya ce yana da ilimi to wajibi ne ya nuna wa duniya asalinsa amma ba ya kyamaci harshensa ba sako daga zainab aliyu ungulde jamila na'am ba mu da lokaci amma wanda ya amsa mana na farko mm. hassan muhammad mai kwano eh. ya haɗa abubuwa biyu na farkon duka mun yarda eh. na biyun kuma ban san ban san irin turawan da ya haɗu da su ba amma ni tun ma ban wai ba wai ina kare turawa bane mm. a ba haka bane tun ma ban zo nan ba mm. turawan da na sani da ke zuwa Nijar. za ki ga kokari suke su saje da mutane in yankin zabarmawa kike zaki suke zaki ji suna zabarmanci mm. za su sa kaya irin na zabarmawa in yankin hilani suke haka zaki su kamar hilani in yankin hausawa haka kenan suna koyan harshen kuma sun da al'adun ma suna runguma al'adu sosai kuma kin ga yanzu ma kamar ɗaya daga cikin ƙawayen mina yar shekara biyar ce kawai amma baturiya ce amma ta saka sai an mata kitso saboda gashin mina dole sai kitso za a yi to sai ki gani dole sai an mata kitso har da atamfa ma sawa take lokacin zafi sosai kuma kin ga kahin in zo nan na aiki da Peace mm. inda na karantar da Hausa da French mm. da in suka je yadda muke sa tuhayi haka suke sa namu mm. abincin da muka ci komi da harko in sun taba ba daɗi haka za su da kokarta har su saba mm, ba mu san eh, dai tura da ya eh. harka da su ba amma abin da ma ya sa kenan ma muka tunanin wannan tambayar tamun kenan saboda mun ga cewa kamar dai a nan amurka sun tashi tsaye domin cewa waya za a yi kashi 66 a yaran duniya suna yare fiye da daya amma su kwata-kwata kawai kashi shida ne don haka yanzu kamar yaƙi suke a makarantu a koya wani yaran saboda idan sun ga mutum yana magana da ya iya suna fiye da daya mm. abun mamaki yake ba su kaka ake amma magana farhan To tsakani da Allah Malam Hassan Muhammad mai kwano kana da gaskiya turancinta dai <laughs> ya yi yawa. Saboda yar boko <laughs> ce to a gani ta za a fi fahimta in ta yi mm, turancin. To kai ma da saurare ne na kamu da nan mu za mu ci kwakwa dole mu saurara dole mu tace dole mu gyara <laughs> to masu saurare abin da ya sauwaka kenan a yau sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Cornelius ne ce ku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. motsa dukkan su ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran yau da gobe shirin su This program has come to you from the Voice of America, Washington.